Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farancin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin tara ga watan Mayun shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. shugaban rasha vladimir putin a yau litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar ukraine da ya yi yana mai cewa rasha ta ɗauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da sam ba za a taɓa amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu a yau litinin ne 'yan kasar philippines ke kaɗa ƙuri'a don zaben sabon shugaban ƙasa yayin da dan haɓararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da 'yancin ɗan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan ƙasa ta asiya kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a najeriya ta asu ta ƙara tsawaita yajin aikin da take yi lamarin da ya sa ɗalibai ke nuna rashin jin daɗin su kan wannan lamari akwai wani yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati a 2009 ya kamata a sake a duba a ga su abubuwan da da muka yarda da su da gwamnatin har yanzu gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka kara ya matukar sani cikin bakin ciki to a jihar adamawan najeriya ko za ku ji cewa ma'aikatan lafiya na asibitin kwararru ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana za ku ji menene bukatunsu muna kuma tafa da shirin ilimi da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarun shugaban kasar rasha vladimir putin a yau litinin ya zari kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar ukraine da ya yi yana mai cewa rasha ta ɗauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da san ba za a taɓa amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashin da jamus ta yi a yakin duniya na biyu putin ya yi magana game da bukatun rasha na tabbatar da tsaronta wanda rashar ta yi a watanni da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan fabrairu yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyar ta hari jami'an amurka da na neto sun gana da jami'an rasha sau da yawa amma sun yi watsi da wasu bukatu na rasha kamar ukraine ta yi alkawarin ba za ta taba shiga neto ba kasashen neto ba sa son sauraronmu ma'ana a gaskiya suna da irin nasu tsare-tsare na daban kuma mun ga hakan in ji putin a yau litinin ya kara da cewa ta bayyana cewa an yi yunkurin sake daukar wasu matakan musguna ma jama'a a donbass mamayar yankunan kasarmu na tarihi ciki har da crimea a yau litinin ne 'yan kasar philippines ke kada kuri'a don zaben sabon shugaban kasa yayin da ɗan haɓararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da 'yancin ɗan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan ƙasa ta asiya mai bin tsarin demokuraɗiyya wadda ke cike da rarrabuwan kawuna fernandan marcos jr wanda ɗa ne ga shugaban da yake amfani da sunansa wanda aka hambare a wani bore da aka yi da goyon bayan soji a shekarar 1986 mai lakabin people power ko karfin jama'a ya sha gaban saura a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta gabanin zaɓe sai dai abokiyar karawarsa ta kusa mataimakiyar shugaban ƙasar leni robredo ta shiga cikin kaduwa da ɓacin rai game da yiwuwar sake samun wani marcos ɗin kuma wanda zai sake kwace kujerar mulki tare da yin amfani da ɗimbin masu masa yakin neman zaɓe na sa kai don su yi zagon ƙasa ga takararta. Wasu 'yan takara takwas da suka hada da tsohon ɗan damben nan Mani Pacquiao da magajin garin Manila Isco Moreno da tsohon shugaban 'yan sandan ƙasar San Pamphilo Lacson sun kasance a can baya sosai a ƙuri'ar binciken jin ra'ayin jama'a To an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar an amma kafin nan bari mu kawo muku ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU ta sake tsawaita yajin aikin da ta fara tun a farkon shekarar nan inda ta zargi gwamnati da yin biris da bukatunta waɗanda suka haɗa da sabunta matsayin da ɓangarorin biyu suka cimma tun a shekarar dubu biyu 2009. Dr. Christopher Piwuna shine mataimakin shugaban ƙungiyar malaman ta ASU. ya kuma yi wa wakilin muryar amurka halima abdulra'uf da ke abuja karin bayani ta wayar tarho kan wannan mataki da suka ɗauka. bayan mitin nan ne da muka gama jiya mun ƙara jan wannan yajin aikin na wani wata uku kuma yanzu haka domin halin da gwamnati take nuna mana minista ingige da shi ba sun nuna mai yan najeriya cewa maganin ilimi ba damuwar su ba yan najeriya dai da suke wahala da iyayen kansu ba damuwar su ba kuma yanzu nan ma gwamnatin da kanta ta nuna mana cewa in ba maganar zaben da suke gaban su ba su ba su san wani amma nlc tuc sun nuna mana cewa za su sun su shiga mu. da gwamnati a karshen wannan yajin aikin da muka shiga ciki kuma in dai sun ci gaba yadda suke yanzu na haka muna fatan nan da ko sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku za mu ji cewa wannan yajin aikin mun janya shi. Menene dalilan ku tun farko da kuka tsandama cikin yajin aiki? Tun daga farko dalilan da ya sa muke yajin aikin nan ba wani wai kuɗaɗe ne za a ba mu mu kanmu 'yan asu ba. Kuɗaɗen da ya kamata a tura ma universities ne a samu a gyara kuma gwamnatin kanta ta san gyare-gyaren da ya kamata a yi a university. amma akwai wani yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati a 2009 ya kamata a sake a duba a ga su abubuwan da da muka yarda da su da gwamnatin har yanzu gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi ya kamata bayan shekaru uku mu sake mu duba yarjejeniyar nan mu yi wata sabuwa ba yi nan abubuwan ba so a shekarar da ya wuce din nan 2021 mun yi zama da gwamnati gwamnati ta tura babalakin san shine ya jagoranci gefen gwamnati bayan sa prof munzali jibril ya ya zo ya yi mun gama wannan abubuwan duk tare da su sauran a sa hannu ne kawai gwamnati fiye da shekara yanzu ba su duba ba ba abin da suka yi so wannan na cikin ɗayan abin da ya sa muke kan yaji yanzu so muna son 'yan najeriya duk duniya ma ta sani wannan utas da muke magana a kai ba wai zama kawai muka tashi muka ce za mu yi utas ba gwamnatin ne da kanta ta ce mu je mu yi mun je mu yi kuma yanzu ya zama rigima eh, kun tsawaita wa'adin da kusan wata uku kenan kuma ɗalibai na ta cewa su ma za su fantsama kan titina su nuna bakin cikin su a game da wannan mataki da ka ɗauka. Gaskiya mun tausaya mai ɗaliban makarantun mun gane cewa wannan matakin da muka ɗauka ba su samu da sauki ba amma muna son ɗaliban na su duba baya ajujuwan da suke sha jami'oyin nan ta ya aka same su har fa 'yan makarantar nan su manta wannan gwamnati ne da ta yi daga cewa ta kara school fees mu ne fa muka ce kara kara school fees yanzu nan in an bar gwamnati sai da makarantun ma suke son su yi ma kansu mun gane cewa yana yana da zafi cewa kun yi wata ɗaya biyu wata uku kuna na gida inda a ce muna da gwamnatin da ta san mahimmancin ilimi da ba za mu yi wayannan abubuwan ba mu ma muna son mu koma aikin wata biyu ke ne yanzu ba a biyan albashi. wani kira za ka yi wa gwamnatin tarayya. su yi hankuri su ɗauki ilimi da mahimmancin da ya kamata a kasar nan. mataimakin shugaban kungiyar asu dr christopher piwuna kenan. ta kokarin jin ta bakin bangaren gwamnati kan tsawaita yajin aikin da malaman suka yi ya citira amma mun ji ra'ayin wasu ɗaliban najeriya dangane da tsawaita wannan yajin aiki da ya ci ya cinyewa sunana usman abubakar ɗalibi mai karanta harkar likita a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka kara wata ya matukar sani cikin bakin ciki saboda ina tunanin dama karatun namu yana da tsawo ina tunanin wannan yajin aikin da suka kara zai kara sa karatun tsawo dama karatun namu na da tsawo sannan kuma um, gashi nan muna zaune a gida ba abun yi ba komai irin wannan wani lokacin yakan iya sa wasu su je su shiga cikin wasu harkoki da bai dace ba saboda haka wannan wannan yajin aiki gaskiya ya matukar ya matukar sa ni bakin ciki salamu alaikum sunana takat sambo ni daliba ce daga nan bayero university na kano ina karanta english ina kuma aji na karshe. daman shiri na kamun na wannan yajin aikin shine zan rubuta first semester exams ina na rubuta jarabawa na na farko na semester na farko mm. daga nan kuma har na fara project na fara rubuta project ina wanda dama ina sa tsammanin a shekarar nan zan gama makaranta a kuma je bautar kasa amma kuma kaga da wannan yajin aiki da aka fara lallai kuwa ba na sa samanin zan gama makaranta a wannan shekarar domin ban san yaushe za a ma daga wannan yajin aikin ba to kaga kuwa aiki ya koma baya. Um, na Hamza Abdulsalam Ibrahim ɗalibi ne daga nan jami'a usman danfodiyo university um, a gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya taɓaɓɓare mana fannin karatunmu akasari kamar yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama a maimakon shekara hudu yanzu ana neman shekara na biyar kenan ba ko a baya an taɓa shiga yajin aiki da aka shafa watanni tara ana yajin aikin nan daga baya aka dawo makaranta wasu ɗaliban najeriya kenan to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga hanifa ta dawo da ƙarshen labaran duniyar wata ƙungiyar da'awar kafa daular islama a masar a jiya lahadi ta ɗauki alhakin kai harin da aka yi kan wata tashar samar da ruwan famfo da ke gabashin mashigin suez wanda ya kashe sojoji akalla sha ɗaya Akalla wasu sojoji biyar ne suka jikkata a harin na ranar Asabar a cewar rundunar sojin Masar. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai kan jami'an tsaro a Masar a cikin 'yan shekarun nan. Dubban mutane ne suka halarci jana'izar ma'aikatan jiya Lahadi. a ɗaya ɓangaren kuma shugaba abdul fatah al-sisi ya jagoranci taron majalisar kori ta sojojin ƙasar wanda ya haɗa da manyan kwamandojin soji domin tattauna sakamakon harin in ji ofishinsa ba tare da bayar da ƙarin bayani ba Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta sanar da kai harin a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaranta amak ya fitar ba a iya tantance sahihancin bayanin ba amma an fitar da shi a telegram kamar yadda aka yi irin wannan ikirarin a baya tarukan jama'a na ɗaukaka ɗan shugaban uganda na ƙara janyo fargabar cewa yana neman shugabancin ƙasar ne bayan shekaru da dama ana shirya shi domin ya gaji mahaifinsa shugaba yoweri museveni wanda ke rike da madafin iko tun shekarar 1986 cikin 'yan kwanakin nan aka gudanar da bukukuwa uku na cikar laftanar janar muhizi kaine rugaba shekaru 48 a duniya a kampala babban birnin kasar kuma magoya bayansa a wasu sassan wannan ƙasa ta gabashin afirka sun gudanar da gagarumin gangami da suka ce na nuna girmamawa ne ga shugaban nasu na gaba taro na baya-bayan nan bikin godiya na ranar asabar ya samu halartar ɗaruruwan mutane da suka hada da manyan jami'an gwamnati da hafsoshin soji kainuragaba wanda ke jagorantar sojojin ƙasar na uganda ya ƙara dagewa a wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya bayyana burinsa na yin mulkin uganda ya yi magana game da ƙara kasafin kuɗin ɓangaren wasanni domin baiwa matasa goyon baya idan ya ci mulki a ƙasar nan kuma ya ce nan ba da daɗewa ba zai bayyana shirinsa na siyasa. a gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ma'aikatan asibitin ƙwararru ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a yau Litinin. Lamarin da ya janyo rufe kofar shiga asibitin da kuma hana masu zuwa duba marasa lafiya yin dubiya. Wakilin murya Amurka Lado Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani. Força! hayaniyan ma'aikatan asibitin kwararru da ke nan jihar adamawa mai taken specialist kenan lokacin da suka yi zanga-zangar lumana suka ko rufe kofar shiga ta fita na asibitin da nufin cewar lallai sai gwamnati ta biya musu bukatunsu domin a cewar su md ko kwance shugaba mai kulawa da asibitin baya musu adalci akasari ma dai bai san darajar dan adam ba muhammad abdullahi mincika yana ɗaya daga cikin wanda ya shugabanci wannan zanga-zangar kuma ma'aikaci ne a asibitin kwararru na jihar adamawan wanda yake kula da bangaren ba da magani a asibitin ya koyi mana ƙarin haske akan dalilin zanga-zangar tasu. As far as mu ma'aikatan nan gwajin we concerned duk zaman da ya yi from 11 eh, December 2021 zuwa yanzu is illegal. Daya eh, na biyu like I said bai canja halayen shi ba. Zai je ya ɗauki mutum daga cikin gari ba ma'aikaci ba zai zo ya ture ka kai da gwamnati ta ɗauke ka sai ture ka sai sa wancan mutum a gwajin. Kuma zai kira ka kai barawo. Muna da record na kayakin gwamnatin da ya yi vandalizing a nan zuwa clinics nashi zuwa eh, wasu wurare. Hatta har magungunan da gwamnati federal government suka turo na COVID-19 a zo a ba patients na, na, na corona ya yi divertin din haɗin bakin shi da wayansu tsageru wayanda suke wayan na abubuwan din ba. Awal Ibrahim Lau na ɗaya daga cikin matasan da ake ji da su a fannin gudanar da aiki a asibitin kuma shi ma ya goyi bayan wannan zanga-zangar. Wada ne masa tambaya ko menene yasa suka fito zanga-zangan kin jinin shugabancin shugaban nasu? Zai dinga zagin iyayenku ya dinga zagin ku barayi ba ku iya aiki. Lab scientist namu nan muna da scientist guda goma sha uku which is professional suna da license nasu da certificate certificate nasu amma ya zo duka ya ce su barayi ne ya closing wurin ya bude site lab nashi ya employing wasu which is not professionals from other state kuma ba wai yan indijin na adamawa ba ya je employing mana wasu mata wadda ba mu san menene qualification nasu ba a dai professionals ko lab scientist ne ba sani ba shi ma wanda ake zargin wato shugaban asibitin kwararru na jihar adamawan dr wadinga dauda wadda yi mana karin bayani akan cewar lallai ilahin waɗanda ma suka fito wannan zanga-zangar lumanar 75 cikin ɗarin cikinsu ba ma ma'aikatan asibitin ba ne domin a cewarsa an riga ya musu canjin gurin aiki wadda kuwa sun shigo wannan zanga-zangar ne domin su bata masa suna. Yawancin wa'annan da kike gani dukansu ina da record a file nasu akwai query. Aida ko ya yana sayar ma patient fake drug ya je ya sayi a waje a leda ko kuma a'a ya je na ɗiban jinin patient ya je ya bashi result da fake duka irin wa'annan abubuwa duka in ka gansu nan duka tare. Wasu ma an riga an transfer nasu out of the hospital a waje su ba 'yan specialist ne zuwa suka yi saboda suka yi organizing saboda su yi irin wannan tarzoma. Wannan zanga-zangan dai ya gudana ne a fadan jihar Adamawa inda ma'aikatan asibitin kwararrun jihar suka ko rufe kofar shiga ta fita na asibitin da nufin cewa lalle sai gwamnatin jihar ta biya musu bukatunsu na canja musu shugaba. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Yola a Najeriya. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 wato hudu kenan da minti 17 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar Kazalika muna nan koda yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da shugaban hukumar kula da ilimi. ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya, Profesa Idris Bugaji kafin lokaci ya halinsa. A cikin shirin namu na yau za mu ɗora kan wannan hira inda kuma na tambayi Profesa Bugaji ko akwai wasu shaidu da ke nuna cewa kasashen da suka rungumi ilimin kimiyya da fasaha sun fi tagaza abin a zo a gani wajen ci gaban kimiyya da fasaha a duniya sai ya ce. Germany yanzu misali in ka je matasan Germany tamanin bisa ɗari ba wanda ke zuwa yi digiri zuwa suke su koyi sana'a kuma tun suna primary da secondary ake fara nuna masu wato hanyoyin koyon sana'a hannu abinda tura suke ma dual system wato ka je kwana uku kana karatu a aji ka je kwana uku ka koyi sana'a haka matasa ake koya musu a germany ingila da ta yi kuskure na ture makarantun koyon sana'a hannu lokacin prime minister john major amma yanzu sun gane kuskuren su sun dawo da kwalejoji na koyon sana'a hannu kuma matasa da yawa suna shiga waɗannan wurare kuma wanda ya fito da ƙwarewa ta sana'a hannu ya ma mai digiri ɗin ɗauka albashi to shine abin da muke son matasa da iyaye na najeriya su gane mu dawo daga rakiyar wai kowa sai ya je ya yi digiri ka je ka koyi sana'a kai kuma ko digirin kai ka dawo polytechnic a zo a koya ma sana'a hannu domin yanzu in ka duba ayyuka da yawa ake a ƙasar nan daga ƙasashen waje muke jawo masu ma'aikatan nan akk gas da shugaba buhari ya kawo babban aiki mai muhimmanci amma yanzu kuma sai daga kasashen waje za a je a kwaso wanda za su yi wannan aiki wata rufanire da aka yi a leke babbar ce wato duk duniya babu kamata amma wajen ma'aikata dubu biyu fiye da dubu biyu ɗauko daga india suke yin walda suke yin haɗa pipes suke ayyuka dai ga sanan sana'a hannu wanda ya kamata a ce matasan najeriya ne aka ɗauka suna wannan aiki kuma in ka je duniya baki ɗaya dai kowa yanzu abin da ya ba da muhimmanci koyon sana'a hannu wato ma'anar skills to kawo yanzu za a iya ce akwai wasu makarantu da suka ba da himma wajen kirkire-kirkire nan da za a iya ba da misali da su to wajen fannin research wato gwamnatin najeriya najeriya ta ba jami'o'i biliyoyi masu ɗimbin yawa kuma har yau ba wata fasaha da jami'o'i suka fitar wadda za a ci wannan fasahar 'yar najeriya ce idan ka je duniya baki ɗaya kowace ƙasa tana tunƙaho da wani abu na fasaha in ka je koriya za su ce maka suna da lg suna da samsung in ka je japan suna da honda suna da toyota ga sunan in ka je germany ga mercedes benz in ka je ingila ga leland in ka je america ga ford duk wata kasar duniya suna da wata sana'a da suke wani fasaha da suke tun kaho da shi me ya aka suka fitar da ita bincike ne aka yi ta yi aka fitar da wannan fasahohi mu kuma na najeriya ana ta ba jami'o'i kuɗi biliyoyi duk shekara amma hayo ba jami'a ɗaya da ta fitar da wani abu guda ɗaya na fasaha wani za a ce wannan abin fasaha ɗan najeriya ne sai dai mu taccin kayayyakin fasaha na kasashen duniya da indiya da turkiya da sauran kasashen duniya mu haihu bamu mu da namu to shi yasa muka juya tunani muka ce kai polytechnic da allah ku zo ku nuna wato ku MBTE e ta kirawo dukkan polytechnic najeriya kowace take da wata na'ura da ta kirkiro ta zo ta baje kolinta a MBTE mun samu na'urori wajen goma sha tara da aka zo aka baje su a wannan shekara da muke ciki kuma mun yi babban taro inda muka kaddamar da wannan wuri kuma muna fata 'yan kasuwa za su zo mbte da allah su zo su ga waɗannan na'urori cikin na'urorin nan akwai babur mai aiki da wutar lantarki wanda wani yaro matashi ya kirkiro shi daga kayayyakin da ake samu a nan najeriya akwai abin nan da ake yin na, na covid na taimakon marasa lafiya na covid respirator su ma ma'aikata ne a nan kaduna wasu 'yan matasa suka yi shi akwai na'urori iri-iri ga su nan wajen goma sha tara muna fata wato za mu ci gaba da wannan kuma za mu kirawo abin da ake ce ma ah, economy abin nan round table da 'yan kasuwa wanda za mu zauna da su mu musu bayani da yawa daga cikin waɗannan na'urori akwai patent a kansu akwai 3d printer wadda kaduna polytechnic ta fitar da irin waɗannan na'urori yana da muhimmanci wato polytechnic su ƙara ba da muhimmanci wajen fitar da ƙirƙiro fasahohi wanda za a yi amfani da su a cikin tattalin arzikin ƙasar najeriya muna fata wani mataki ne mai muhimmanci wanda zai sa wato duniya da najeriya ita kanta da gane muhimmancin rawar da politics za su taka wajen fitar da fasahohi wanda za a ce ga wata fasaha 'yan najeriya don har yau ba mu da wata fasaha da za mu ce ta mu ci har nan da ake yin pounded yam wanda wani mutum ya fara yi a ko jihar oyo ne 'yan japan sun ɗauka sun je sun inganta shi yanzu ana saida mu kasashen duniya da sunan wannan na'urar 'yar japan ce wannan tunanin muke mu canza cewa mu ma mu kirkiro namu akalla a nan najeriya mai amfani da shi a hankali kuma mu watsa shi a kasashen duniya masu sauraro a nan shirin namu na yau zai ja birki sai wani makon inda muke fatan kammala wannan tattaunawa da Profesa idris bugaje na hukumar mbte madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin julie leathers gresham kamar kullum na naku baban ya jibrin can ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. To yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce. ta ce haƙiƙa hallaka mutane kimanin hamsin da 'yan bindiga suka yi a ƙauyen ƙaramar hukumar bakura a jihar zamfara abin tada hankalin duk mai hankali ne ganin yadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi wa matsalar rikon sakainar kashi Babban fatan mu dai shine Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan miyagun mutane da suka hana mu rawar gaban hantsi a ƙasar mu Najeriya. Sako daga Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zirmi daga jihar Zamfara. Shi ma Nazifi Ibrahim rigan Malam Shagaru Sokoto cewa yayi harin da 'yan bandaga suka kai a jihar zamfara inda suka kashe mutane kimanin hamsin gaskiya ba karamin da hankali ba ne mutane hamsin fa ba kaji hamsin ba ne sannan kuma a gefe daya an sake kashe wasu mutane takwas a karamar hukumar gwaranyo gaskiya ya kamata gwamnati ta farga domin kaucewa boran malam talaka domin duk ranar da malam talaka ya yi bore to gaskiya abin ba zai yi kyau ba wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce assalamu alaikum voa hausa Hakika ta bayyana a fili gwamnatin kasar mu Najeriya babu talaka a gabanta. Duba da yadda take kokarin ƙara kudin wutar lantarki wanda hakan zai jawo hauhawar kayan masarufi da ƙarin tsadar rayuwa ga 'yan kasa Duk da irin yanayi na aljannar waina sama zafi kasa zafi da talakawa suke ciki. Muna addu'ar Allah ya kawo wa talaka mafita. Sako daga Amina Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza sule a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga hafiza Balaraba Gusau. Ya ce zuwa ga malaman jami'o'i a Najeriya. Tabbas ya kamata ku gane yajin aikin da kuka ƙara tsawaitawa ba haifar wa 'ya'yan talakawa ɗa mai ido yake ba. Ya kamata ku lalubo wata hanyar domin neman buƙatar ku ga gwamnatin Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba da ta ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama a yau mu yi kira ga delegate delegate masu zaben waɗanda za su yi takara a zaben fidda gwani da ke tafa nan ba da daɗewa ba. Da su ji tsoron Allah wajen zaben wanda zai kamanta gaskiya da adalci. Domin kuna sane da halin da ƙasar mu take ciki. Babu shakka ƙasar mu tana buƙatar sahihan mutane waɗanda za su riƙe amanar al'umma. Muna fatan Allah ya baku ikon kamanta gaskiya da adalci. Sako daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina da Musa wani takokiya jihar Zamfara. Ta yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da labarai a takaice. shugaban rasha vladimir putin a yau litinin ya zargi kasashen yammacin duniya da yin sanadin mamaye kasar ukraine da ya yi yana mai cewa rasha ta ɗauki matakin ne a matsayin mayar da martani ga abin da ya kira wata barazana da sam ba za a taba amincewa da ita ba a kusa da kan iyakokinmu da yake jawabi a wurin faretin soji na tunawa da shan kashi da jamus ta yi a yakin duniya na biyu putin ya yi magana game da bukatun rasha na tabbatar da tsaronta wanda rasha ta yi a watanni da suka gabata gabanin mamayar da ta yi a ranar 24 ga watan fabrairu yayin da ta sha nana ta cewa ba ta da shirin kaiwa makwabciyarta hari a yau litinin ne 'yan kasar philippines ke kada kuri'a don zaben sabon shugaban kasa yayin da dan habararren mai mulkin kama karya kuma mai fafutukar kawo sauyi da 'yancin dan adam a matsayin ɗaya daga cikin fitattun 'yan takara a wannan ƙasa ta asiya mai bin tsarin demokuraɗiyya wanda ke cike da rarrabuwar kawuna wasu manyan kamfanonin yammacin duniya da masu hannu da shuni na cikin gida sun buga tallace-tallace a jaridu a yau litinin suna taya john lee murnan zama shugaban hong kong na gaba biyu bayan wani tsari na zaben ɗauki ɗaura wanda masu suka suka yi Allah wadai da shi a matsayin abin da ya yi hannun riga da tsarin dimokuraɗiyya. kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi. Wato agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Inda za ku ji cewa ƙungiyoyin mata musulmi sun gudanar da wani taro domin tunatarwa kan haƙƙin mata a musulunci. da kuma hanyoyin shawo kan matsalar mace-macen aure a jamhuriyar Nijar. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shi da kuma injinanmu ni wato Cornelius ni Mahmud Lalo nake cewa matara a shirin namu na dara idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.